أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ولها عرش عظيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah bisa ga rahama ce da fadala da arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da wannan majalisi na tafsirin watan ramadana na hijira ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yau muna ishirin da hudu ga wannan wata mai albarka mun riga mun shigo kamar da aka sani a cikin suratu annamli suratu annamli kuma a jiya mun shigo kissar annabi suleiman inda darasin mu ya tsaya da 22 wanda yau za mu fara sha Allah daga ta uku? abinda muka tashi a ƙarshen darasin mu jiya Annabi Suleiman yana jiwayen sojoji ne mutane da aljannu da tsuntsaye eh, duk duba bincika ya ga bai ga alhuda wada ba to shine ya tambaya ya sa ga wada huda ba hade to in ya kasance haka to zai mai azaba mai tsanani ko kuma ya yanke shi ko kuma ya kawo mai wata hujja mai ƙarfi kan ɗagawa ta daga cikin tawaga da runduna ta annabi Suleiman. To shi ne jim kaɗan sai ga alhuda-huda ya zo. Sai gaya ma annabi Suleiman cewa ya tafi ya yi shawagi a sararin samaniya ya gano wata ƙasa da shugabar ƙasar da 'yan majalisunta da sojojinta da tsare-tsaren mulkinta da irin abin da Allah ya hore mata to shi ne ya gaya ma'anin Suleiman Shi gaba da wannan bayani ne alhuda-huda yake ce ma'anin Suleiman ibni wajjat tumra'atan ni na samu wata mata tamlikuhum tana mallakar su wannan ƙasa mace ce shugaban ƙasa hiya malakatul lahu ita ce shugaban ƙasa a gare su sunanta bilkisu binti sharahil bilkis 'yar sharahil min nasli tana cikin zuriyar ya arubu bin kahaba kana abuha babanta ya kasance malikan sarki shi da shugaban ƙasa azimar sha'ani mai girman sha'ani ko azimar sha'ani fawar sat mulka ko sai ta gari mulkinsa babanta shi ne shugaban ƙasa da yarda su sai aka naɗa ta wa utiyat min kulli shay'in an ba ta komi ya hataju ilayhi al-muluku wanda sarakuna suke da bukata da shi min al'ala na kayan aiki wal da tanadi da tattali na yawan sojoji da makamai walaha arshun kuma tana da wani gado sariyon gado azimun babba babban gado kafin gado abinda Allah ce ma azimun lalle azimun nan Duluhu tsawon gadon nan in ji malaman tarihi sama nuna zira'an zira'i tamanin. Zira'i tamanin. Wani gida ne ma bai zira'i tamanin ba. Ba a gado ba gida ne ma bai zira'i tamanin. wa arduhu haɗi ne arba'un zira'an zira'i arba'in wartifa'uhu dagawa sai sama tsawo ne salatuna zira'an zira'i talatin mazarubun min az zahd wal fidda an kera shi da zinari da azurfa ba wai gadon katakuna kuna ha da zinari da azurfa an kai shi mukallalin kuma an kewaye shi da duri da lu'lu'u wal yaqutul ahmar wal yaqut al ahmar da yaqut ja wal zabarjad al ahdar da zabarjad danyen haki wal zumurrud da zumurrud wa qawaimu qawahun gadon nan kazalika haka suke kuma an kawace su da irin waɗannan abubuwa alaihi sab'atu abwadin an gina mai daki ɗaki bayan ɗaki bayan ɗaki, bayan daki har koha bakwai ala kulli baitin babun mughlaq kowane ɗaki in ka shiga akwai ko a kullalla za a shiga ɗakin farko. a bude gambu na biyu a shiga daki na biyu a bude gambu na uku sai an kai ga gambu na bakwai an buɗe sai sannan a cin magarar ka ji ƙasaita da milki da isa hmm. amma dai wannan bayani da malamin zuwa a nan ba wani dalili da ke tabbatar da shi kawai an same shi ne daga banu isra'ila cikin labaran tarihi hakan ga ba wani hadisi da tabbatar da haka bale aya wajadtuha wa qawma yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الهدى هدى يتشجع ولا شيوا وجدتها ناسا لونن سروني وقومها دا جماعتها يفجدون سنة فجدا للشمس قرانا من دون الله با الله matsala ɗai su suna bauta ma rana ne da ita shugabar ƙasar da talakawanta da makarrabanta duk rana suka bauta wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawace musu ayyukan fasaddahum ya kange su an sabili daga hanya Allah ya azabu daga hanya ce ta bautar rana tariqil haqq ya hana su biyar hanyar gaskiya فهم لا يعتدون hata duna أكن شريعة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يزيو لله تعالى شكرا وضينا لهم الشيطان وعمالهم الشيطان يا كواكي مصو أيوب كان صنع ألا يزيو لله باطوا الله فجلا سيدي رانا أي زين لهم الشيطان والشيطان يا كواكي مصر أعمالهم أيوكم صنع ai adama sujud rashin sajada ga Allah sai dai sajada ga rana da take boya Allah fa huwa badalun min a'malihim badali ne daga amala wa zallahum shaytanu a'malahum wa zayyana lahum shaytanu Allah yanzu lillah shaytan ya kawace musu kasuwa Allah sujada, sai dai suwa rana wa qara al-kisa'i kisa'i ya karanta bi tahfifi ala bi tahfifi Allah ya ce ala yanzu ya hana su yi sajada ala annahu harfu tanbih akan cewa shi harafi ne na faɗakarwa wasu tahin da bude magana waya ita kuma ya ba'ada ha harfu nida'in harafi ne na kira aw tanbihun aila ko kuma shi ma harafi ne na faɗakarwa wasjudu kalimar isjudu fa'ilu amrin fi'li amri ne ku yi sajada ga Allah allazi yukhrijul hab'a wanda ke hidda abinda abboye masdarun bi ma'anar mahabu'i abinda abboye min al-masari na ruwa suna cikin taskar Allah wanda ba da tsiri duk samawati Allah na hidda abinda abboye a sama wal ardi da ƙasa ruwa da tsiri wa ya'lamu ya san ma su da abinda kuke boyewa fi qulubikum cikin zukatanku na niyoyi da manuhohi wa ma tu'linuna da abin kuke bayyanawa bi alsinatikum da harshen wa fi qira'atin bil ya'i ma yukhufuna fi yukhufuna wa yu'linuna maimakon ma tukhufuna wa ma tu'linuna sai a karanta ma wa ma abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa su waɗanda ake magana da su ba su nan ma tukhufuna abin da kuke boyewa wa ma abin da kuke bayyanawa ku da ake magana da ku ga kunan halarci bidon istifatin ba tare da waiwayen magana ba Allahu ubangiji Allah wanda shi ya cancanta a bauta mai kama mai tambaya ya ce to wane ne yake fitar da abin da aka koyi a sama da ƙasa kuma ya san abin da aka bayyana ya san abin da aka boye aka ce Allahu shine Allah la ilaha ba abin bauta da gaskiya ba abin bauta bisa ga cancanta illa huwa shi Rabbula, arshi ubangijin al'arshi al'azim mai girma istinafu jumlatin sara'in wa istinafin fara wata magana ce jumlatu sana'in jumla ce ta yabo mushtamalun wanda ya tattaro ala arshin rahman akan bayanin Allah na da al'arshi fi muqabalati arshi bilqis dangane da al'arshin bilqis bilqis na da arsh Allah na da arsh amma da arshin bilqis da arshin Allah duk ɗaya ne la ba duk ɗaya ne wa bainahuma baunun azimu tsakanin al'arshin Allah da al'arshin Bilkisu akwai tazara mai faɗi mai yawa da ba zan iya karta ba bambanci maras kama tsakanin al'arshin Allah da al'arshin Bilkisu duk wannan suna muna don bayi suna da abu bai hana a jingina ma Allah shi in shi jingina ma kai ne ko in manzo jingina mai wa huna السجود من لي أكف جدك fi قرآن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم Tummata Annabi Suleimanu ya ce, lallu gode-gode ga gode-gode. Sananzur za mu duba magani, za mu yi dace ke. A faɗakwata, ka yi gaskiya kima a kabarta naɗiƙi ga abinda kalla bar tamu da shi. an kunta min al ne ko kana cikin matsaryata ai min hazan nau'i cikin wannan nauyin fa huwa ablagu ya hi kai matuƙa min am tazafta fihi da a ce ko kai ƙarya wannan gaba ta wannan aya tana karantar da mu duk wani labari da ya iso maka shugaba take ko ba shugaba ba to abinda adalci kakkai saurin hukunci sai ka yi bincike akan wannan labari kuma kakkai ko oho da binciken ce komi sai ka yi bincike kakka yaba kakka yi zargi ba ne ka yi hukunci sai ka yi bincike akan labarin da ka jiya ka tabbata gaskiya sai ta tatta to sannan abin da za ka ce ka ce in yabo in suka in kuma mai iya hukunci haka kai hukunci amma zalunci na da jin magana kawai ka soka ko ka yaba baka tsaya ka bincika tushen maganar nan baka tabbata gaskiyarta kun ga annabi Suleiman da hudu hudu ya faɗa mai bai ce eh lalle haka bari mu ɗarma yaki mu kai musu a shato za mu yi bincike mu gani shin gaskiya ka faɗa koko ka koma cikin makaryata bai ce koko ka yi ƙarya ba kaga shi ma usulubi na na magana ثم دلهم على الماء to sannan shi alhuda-huda dama Suleiman na fiɗa ɗaya don ya gwada musu ruwa to sai gwada musu inda ruwa suke fasta hurija an ka hidda ruwa ya zo ya santa baki ne ya nuna lalle nan akwai ruwa sai aljannu suka zo suka kama here wuri a ruwa suka yi nan da nan a yi ƙorama ko a yi gurbi kai tsaye wartawa suka sha suka koshi wata wabba suka yi arwalla wasallo suka yi sallah kaji annabawa suna sallah da mabiyansu don haka duk wanda bai sallah to yana bisa ga hanyar halaka kuma ka taba Sulaimanu kitaban hanyar binciken da sarki zai bi kenan sai ya rubuta takarda wasiƙa suratu sura wasiƙan nan min abdullah Sulaiman ibn Dawud أو سليمان بن داود إلى بلكيسة ملكة سبع بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين فهم الليتا تقوي إن فهم الليتا wasiƙa ta ta ta gidan shugaban ƙasa za a aika zuwa gidan shugaban ƙasa eh da kaga da tsarin rubuta wasiƙa ba a son a tsawaita jigga jajjerun kalimomi ba za ka rubuta sai kai shahi biyar na shekara uku sun isa hudu Mafumin? su kuma sauran ka'idodi da ƙur'ani bai zo da su ba dan shi ƙur'ani ya mai da himma ga abin da ya shahi ƙida, ibada da sauransu wasu abubuwa da yake na harkokin mutane na yakan bar su wani gehe can ƙila annabi ya bayani ko a samu daga wani magabaci takardar da aka rubuta ina ne ya kamata shi mai rubuta kan ya fara rubuta bayanai ne ta wani hannu hannun dama ko hannun hagu ta wani hannu kuma bai rubuta zuwa wanda za a aika ma ba ko wannan tsari ga takarda ba kuma ya za a rufe ta to duk qur'ani sai ya tsaya faɗa ma wannan amma an kace ka samu littawan addini musamman subhul a'asha mujalladi goma sha na babu abin da ya karantarwa illa rubuce rubuce rubutu na tsakanin mutum da mutum na tsakanin gwamnati da gwamnati na tsakanin kaza ko duk abin da ka sani ne al'amuran tsare-tsaren rubutu a duniya littafin shigowar a shayar tsara mujalladi ɗaya ɗaya har goma sha biyar gudan ƙato wa kowane amma har sha biyar ba sallah ya hakatarsuwa ba ba azumi ba ba zakka ba kono ba ba ta abin da ya hakatarwa ɗai yadda za ka ƙware ga iya rubuta takardun ne da iya rubuta makaloli da iya sashin dai ɓangaren rubutu ilimin rubuci ya kamata mutum ya kware a rubuce ya zan sakatare ingantacce shi kawai tsoro a hakan da kuwa. mujallabi goma sha biyar ana samu ne kasuwa sha nan cikin kwali ka samu dubu talatin tsohi kwarai da gaske. shi ɗaya haka da zafi in ka zo cikin subol a asha sai ya gwada ma ya aka rubuta karda sai ba ka ilimin rubuta wasiƙa sai ya kakkasa ma ma wasiƙoƙi takarda kan ta zagawa da aka rubuta ta takardar ta shahi kaza ga wanda aka rubuta takardar ta shahe kaza ga wanda aka rubuta ta duk sai ma ya rubuta ma ta ga wanda aka ya karanta shekar af amma kuma yana da kyau kana da jagorancin malami mahiya in kai mu dada a kai ba baka da karfi kwarai baka gane wasu abubuwa to kaga nan qur'ani bai tsaya shi ce muna mu rubuta hannun dama wanda za a aika ma hannun hagu wanda zai aika ko a ko ko cika ko rihewa duk wannan bai magana nan amma dai Allah akalla gashi malami ya kawo muna surar yadda aka rubuta takardar wal ilmu inda Allah min abdullah daga bawan Allah kaga bice min rasulillah saboda manzanni ka ce musu bawan Allah ya yi musu daraja su tinkahon su su zama bayan Allah don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sunan da yake so a ce mai Abdullah bawan Allah ba sai ka ta nesa ba ka kama ebo ne da duk abin da bai tabbata ba Allah zai da bukata da sai an yi ya ga yabo ne Allah ya yabe shi Abdullah Suleiman bin Dawud Suleiman ɗan Dawuda ila Bilkisa zuwa ga Bilkisa ce saba sarauniyar saba bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinƙi assalamu ala man ittaba al-huda kira ya tabbata ga duk wanda ya bi shirya. ya shirya. Abin da Allah ya aiko manzanni da annabawa da shi shi a shirya duk abin da ya sa amma abin da sun ka zo da shi ba shirya ba ne amma ba'adu bayan gabatar da wanda ya rubuta wasiƙa da farawa da sunan Allah da fatan alheri Salata alu alayya kada ku yi girman kai gare ni wa tuni musulmi la maza ku taso da ƙasa ku fito ku cin nan kuma ko da kuka to ku fito wani kuna musulmi kaga wani milki ya wani milki. nan ka kaga magana ta ta ƙarfin mulki da awata ta tauhidi yanzu da ga magana to duk abin da suka so zai samu tabba'a طبعه sannan ya ruhin shi bilmiski da almiski wa hatamahu ya buga mai kan sarki su tam ya hatama gida zobe ne da ma annaba su da zobe ne Muhammadu bayana da zobe abin an rubushi ga zoben kewaye haka Muhammadun Rasulullah wata riwaya malamai suna ta Muhammadu shi a farko sannan rasulu sannan Allah ƙasa. to ya annabi zai aika wasiƙa sai ya dangula cikin taddawa sai ya ɗeba damshi damshin taddawa tun daga rubutun nan na ƙarhe tun da na azurha na zobel in ya danna ga takarda ya sauke sai a ga wannan rubutun ya haito Muhammadu rasulu Allah Sai a samjan annabi da ka aka ga takardu zai aika masarakuna. sarakuna ثم قال الهدى هدى فنا ما سليمان كما هدى هدى أنكر أن تجيبه اذهب بكتابي هذا تهدى وأن انتكر ذاتا فعلقه كجيفاتا فعلقه بسكون الهاء وفي قراءة بكثرها مع مع اختلاف فعلقه كذلك فعلقه شنو اختلاف فعلقه كو فعلقه وفي أخرى مع الصلاة وفي قراءة fa'alƙihi ilayhim a yi madda sila ai bilkis ka kaɗa takardar nan gare su wa ƙaumiha da jama'arta kaga tsuntsu za a aiki da takarda zai rike zai tafi sai ya wannan sarauniya sai ya kai daura da su sai ya sako wannan takardar sai ya koma gehe ya ji za su cewa don abin da sun ka hudu sai ya dawo ya faɗa musulman in ku waya gare ku to shi annabi Sulaiman tsuntsu gare sun eh? matawalla sannan sun matawalla go sannan ka dan juya in sare ka dan kauce an hum da gare su in ka jiya musu ita ka dan kauce wa ik qariba minhum ka tsaya kusa da fanzur ka dakanta ka saurara ma za yar yarjiuna me za su ba da amsa in sun karanta wannan takarda ya rudduna me za su mayar min aljawabi na amsa fa a azahu sai a abin nan huda huda ya karbi takardar wa ta ya zo cin masarauniya bilkisu a fadarta da sojoji da yan majalisu da ministoci wa haula haulaha junduha ga rundunar ta gehe an zagaye wa alqahu fi ha sai jiyo takardar nan bisa katarta bisa kawarta falan mara a lokacin ta ga takarda ta haɗu bisa kawarta irta'adat sai ta kama karkata wa haba'at ta kankantar da kai haufan don tsoro sun ma waƙafat sannan tassani alama fiye abin da ke cikin takardar ma'ana sannan ta walwale tassan abin da a cikin takardar waƙafat tassan kamar wadda shi Usman ke kawo cikin da wani ku ce ma waƙaftu alaihi ya kawo matsala sai ce ma waƙaftu alaihi ban san ta ba kaga ilimi kenan shehu ya ce bai san abu ba ai kaga ya huda irin abin da yau za a tambayi ustazu dan karami dan kono dan abululu sai ya bada amsa شو شو ما وقفتوا عليه بنتشر فكر قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم sun makala sannan ta ce li ashirati qaumiha ga manya-manyan mutanenta tun da ta karanta takardar ta ga abin da a ciki ko sai ta ce ma manya-manyan mutanenta ya ayyuhal mala'u ya ku manya-manyan mutane ya ku masu girma da daraja inni haƙiƙani ulqiya ilayya an kaɗo min kitabun wata takarda karimun mai daraja da ganin ta san mai daraja mu'azzamun takardar da an girmama ta makatumun an buga mata stamp an samu da kan sarki don muhimmancin ta inni malam yake bi ta haƙiƙil hamza sai ni ya ayyuhal mala'u inni mala'u i u'i hamza sai ni kenan wa kana bi tafsil thaniya bi qalbi hawa wa masura ya ayyuhal mala'u inni عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كرامة الكتاب درجة وثيقة حتى a buga mata stamp kila an ce li karami mazmumi ta ce mai takarda karimun don ta ga abin da nan ta kumsa abu ne mai daraja don kira zuwa ga Allah a iyaka daraja nan aw mursilo ko kuma tana nuhin mai daraja ne don la'akari da wanda ya aiko takardar mai daraja ne. Auli da rabata sha'ane ko kuma ta ce mai daraja don abin ya bata mamaki abin bako ne ba a saba da ganin haka ba a aiko tsuntsu da takarda abu ne bako a cikin al'umma ba abu ne da aka saba da shi ba don haka ta ce karimu wal ilmu inda Allah ta'ala Inna shi wa takarda min Suleiman daga annabi Suleiman ne wa inna shi abinda a cikin takarda ay mallamunuhu بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'alu alayya da sunan Allah mai rahma mai jinƙai. kada ku tsaya jin kai gare ni wa atuni musulmi na ku yi maza maza ku zo min kuna musulmi an mufassira wala nahiya ay la tatakabbaru kada ku yi girman kai kama yaf'alu jabadaratul muluki kamar wada ma tsaurin kai na sarakuna suke قالت يا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت تتشي إذا سروني بالكيف kamar yadda ake ambatan da sunan bai samu tabbaci ba daga Allah ko manzo ne malaman tarihi kawai suka laka mata shi ko Ta ce ya yi al ya ku manyan mutane ya ku manyan kasata aftuni fi amri ku bani fatawa da al'amari na bi ta haƙiƙa alhamdu sai ni tabbatar da alhamza mala'u aftuni ko kuma da ta sai ya ji kalbi hawa wani. ya ayyuha wa mala'u aftuni mala'u mala'u aftuni ko ai ashiru alayhi ku bani shawara fi amri ga al'amari na ma kuntu qadi'atan amran ban kasance mai yanke al'amari ba ai qadiyatahu mai hukunta shi hatta tashhaduni sai kun halarto ni ta hadaruni kun halarto ni tace to jama'a ga wasiƙa an kawo min ku ne manyan ƙasa ku ne shugabanni ni a shawara ku game da wasiƙar da da wanda ya aiko ta da abin da a cikinta don kun san ban zartar da umarni sai na neme ku shawara ƙalu zai suka ci jo ita mace ta ga ƙattara ta zata sun ka ce na hana ulu ƙuwajin, to mu dai muna da ƙarfi wa ulu ba asan kuma mun mun iya yaƙi ƙwarai ai ashabu shiddatin muna da tsanani fil harbi ga yaƙi wal amru ilaiki al'amari na gare ki ya ke sarauniya fanzuri kini ba ki gani ma za ta muri na nikice muri na tsike muri miki da'a ka gani wasu maza ma da ana hukunci da ta yi musu hukuncin mata na wasu mata ku yi musu hukuncin maza na kaga waɗanda ba su tunani ne sakar karuna abinda suka so su takaro yaƙi a wace ƙasar su milkin ya wace garin shi tattalin arziki ya kare madaukaki ya koma ƙasƙantacce mai shi ya koma bai da shi kowa ya shiga cikin matsala to alalace haka suka yi mana kaga ta yi su hankali za a kuskure na cewa ba a amsa shawarar mace masu cewa ba a shawara da mace kuskure na annabi ya shawara da mace in ka ce ba a shawara da mace annabi ya rasu kayan inda ka sani amma wanda bai sani ba a yanke mai hukunci to a dai bari ba a cewa ba a shawara da mace ana shawara da mace kuma na karɓar shawararta sai dai in ta ba da shawara a yi fitar ta ba da ba da shara ba sai a aikata a yi bitar ta a ga cewa lalle ta dace sai a yi in ta dace in ba ta dace ba sai a barta amma a ce ba a shara ta kuskure na gaskiya a yi shara da mata قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت سيسرون يا الشمس إن الملوك كنتم وسراكنا shugabanni idza halu qaryatan in sun ka shigo alqarya ba shiga girma da arziki ba ma'ana suka shigo ta da yaki afsaduha za su lalace alqaryan nan duk takharibi da roshewa ku tambayi ukraine waja'alu a'izzata ahliha a'izzata ahliha su mai da madaukakan mutanen gari azilla kaskantattu in shugabanni suka kawo yaƙi, to na sama zai koma ƙasa mai akwai ya koma babu wanda a cikin inuwa shi koma cikin rana mai dariya shi kama kuka a roshe gidaje a lalata masana'antu a kada tattalin arziki kaga a ta hisu hasashe da harare don haka duk wanda a shugaba Allah na bashi wani karhin tunani waka zalika yaf'alun haka suke aikatawa ai mursulul kitaba kun ga waɗanda sun ga aiwata kan duk garin da sun ka horma ya tashi aiki za ka ga shawarar kun gaba za ku karki gare ku wai ku kasa ku tafi ya yaki wannan nan magana banza ta annabi sulaiman ya to aljini guda ma ya ka tura duk shi murƙushe su وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون To, wannan gaba tana nuna mana muhimmancin shawara da kuma neman gudunmawa da ra'ayin wasu da al'amura masu muhimmanci. Duk al'amari mai muhimmanci ya kamata mutum shi shawara. Kakka dogara ga ganewarka da fahimtarka da tunaninka da ra'ayinka. Kuskure malam mai ta'alimi ta'alimul muta'allim Allah ya saka malaman mu da alheri shi ma Allah ya saka mai da alheri gashi Allah ya muna ni'imar da har mu tare da waɗansu hakan da da ta'alimin Allah ya saka musu alheri ya samu rayuwar su albarka cikin ta'alimi mai ta'alimi yake annasu rajulun wa nisfu rajulin wala shay'a mutane kashi uku suke akwai wanda ya kai mutum akwai wanda rabin mutum na akwai wanda ba kowa bane shi ba mutum bane ku fahimci wannan magana ta nisa alimi da kyau mutane kashi uku suke akwai mutum cikakke akwai rabin mutum akwai wanda ba mutum na ba sai mai ta'alimi ya ce farrajulu wanda an mutum cikakke mallahu ra'ayun sa'ibun walakin yushawir shina da kanyan hankali sha da zurfin tunani amma yana shawara duk da haka bai dogara kai ne shi dai sai ya taya ma wasu su ba shi shawara to kaga wanga mutum na kammalalle wani rajulin mai ta'alim yake rabin mutum ko mallara ra'aya lahu wanda bai da zurfin hankali bai da kaihin tunane walakin yi shawara amma shi na shawara kaga rabin mutum na kenan ya rasa wancan rabi amma ya samu wannan rabi wala shay a wanda ba kowa ba shi ba mutum na ba kina zai a cikin dabbobi mallara ra'aya lahu wala yi shawaru bai da zurfin tunane bai da kaihin hankali ko bai hada mu kowa shawara ne shi ɗaya ka tunani ne shi yanke abi ne da abin da sha kai ne ko iyali ne ko mu'amala ta ko komi ba shi ya ishe kai ne to wanga ba kowa na ba haka mallam ne ta alimi ya ce to kuma gashi bilkisu sanda ta sha ta sai wannan abin ba ko musulmata ba tana kahirarta na amma haka ta ba da shawara ashe wasu abubuwa masu kyau na mutuntaka da kammalar ɗan adam ko wanda ba musulmi ba sun san su mafhumun to yanzu dai kun ji shawarar su a to a wace gari ko ‘yan gauga iyana. Ita kuma kunjiyar da ta yayyafa musu ruwa ga ra'ayinsu, to yanzu ga shahara ta za ta kawo. Kenan shugaba ya fara ɗunguza na tare da shi su fara faɗin shahara su ya jiya, sannan shi faɗi tashi, kuma ya yi gyara ga abin da sun kawai. Don mai yawa wanda a shugaba ya an ka zanna ya fara faɗin shawara ɗai, to yana yi wa kowa ya ci awo ka yi gaskiya na gaskiya na ya yi haka. Amma ya fara tura su kuku faɗi ni a shawarar tun da bai haɗu tashi ba suna dama suna iya faɗi to daga baya sai ya gyara nasu sai ya faɗi nashi ka yi kamata ta ce to wa inni haƙiƙa ni mursalatun ilaihim bi hadiyatin zan aika musu kyauta ku bari ku gani zan bi hanyar da za mu gano da ya kamata a yi zan tara kyauta irin ta gidan sarauta irin ta gidan milki kyauta ta ƙatsaita ziratun zan diba zan gani bima yarji'ul mursaluna da ni waɗanda an ka aika za su dawo min al hadiyya shin karɓar kyauta Suleiman zai yi aurar da ha komai shi ta zai yi in kana malikan in sarki na kabila ha zai karbe da don sarakuna babu abin da suka fi a abasu kyauta kwadai au nabiyan ba hadu ko su <laughs> Ka da bara da nija. nabiyan ko kuma annabi lan ne kabala bai karba ta yan annabi na bai karba. Shi ba annabi bai son duniya. Shi abin da ya kaso a yi addini. In za ka ba ba annabi duniya gaba ɗaya a sa'a ma Allah bai yadda. Amma shi ba sai ke yan zuwa taro ko za su fati zuwa kai kudi sai da gudai kuyi. Ku sheke a yakku. Sun ba su dubu biyu uku hudu biyar zai ji a ɗaya yi. Komi za a yi. Amma ba annabi bai yadda haka da annabawa fa arsalat khadaman sai bilkisu ta aika bayi zukuran wa san maza da mata alfan bisawiya bawa dubu namiji bawa dubu mace wa hamsu bi labinatin. da kuma tiles ko interlock Labinatin min zahabin na zinari za a aza wannan tiles Allah sai sun girma ne ko warwaro ne na zinari na fara ɗari fara ɗari da hamsin ko ɗari biyar Fara ɗari biyar za a aza su ma'ana da nan fada annabi Suleiman za a shirya tayar ɗin a tsaye da shi matsayin hanya har inda saƙonnin da za su shigo gari kamar irin da duma gajja da aka shirya shugaban ƙasa to bisa ga dai za su hau su iso harinta kuma na kuɗi na masu tsada dukiya ta su gace a to duk da dare sun ka ɗauko duk tas ɗin ba ta dan tas ɗin an kai musu na su biyo bisa gare wanga abin da suka taki kayan da sun fito da su su kawo mai kyauta ba su sayan abin da suka taki da kawo. to ina magana kyauta watajan da kwalkwali mukallala abin kewayewa bil jawahir da jauhari wa miskan da almiski wa ambaran da ambar wa gaida zalika da wannan wannan ma a rasulin bi ga jagora wanda shi ake kada wanda ta aiko yana rike da wasiƙa da ta rubuto shi kawo mu annabi Sulaiman fa asra al huda huda bancin da sun yanke da shahara sai huda huda ya mazai shirin yau ila Sulaiman ya zo wurin Sulaiman yukhbiruhu al khabara don shi hada mai labarin da an kai to Sulaiman ka ji ka ji da an kai ga su can ka ji abin da sun ka shiryo ka ji abin da sun ka shiryo ka ji wa tacce ka ji wa sun ka ci sai ya faɗa mu annabi Sulaiman ka nan shugabanni dole su buƙaci masu leƙen asiri ko akwai buƙatar mai leƙon asiri ko hakimi ga ya kamata ya samu mutum mai dudduba mai gidajen haya ni aka ciki so aka haya ciki wa ka shige da hije ciki da baki da ka shigowa da ka hida ya kamata yana da wasu amintacci ko wuce shiya mutum guda wanda ka kula da irin waɗannan abubuwan su ana ka haya shi nan wata kabila ta daga ina suka hito ina suka hita yaushe suka hita ƙarhe nawa suka dawa ƙarhe nawa suka hita duk a da wannan don ka a samu baraka ko bai dace a haka nan ba ya dace to ko ba kuna shawara sarkin mallamai <laughs> akarwaka Allah to shi ne fa amara an tuduraba labanatu zahabi sai ce to a taho a aza kunkaye na zinari wato kamar shi ta wal fidda da azurha wa an tufada min mawdu'ihi a shin hida su daga nan majalisar annabi Sulaiman ila tis'ata farasiha maidanin har zuwa tazarar farfahi tara farfahi guda min nawa ne mil hudu ne ko ko buru di sha mil hudu to farfahi mil uku to mil uku so tara uku so tara nawa kenan 27 kenan mil 27 tun da mil 27 har fada annabi Sulaimanu ta na na zinari zinari ba shi na za ku taki da tsahon ku da kun kawo kyauta <laughs> wato gaban da ɗauki goro ke ne ya burge shi ya yi gwanja da shi don nan sai goro ya yi mota ya yi gwanja da shi wa an yabnu haulahu ha'idan kuma su gina gehe ne gehen titin da an yi na zinari dama da shi hagu da shi a yi gina mushrifan wata tsaga haka min zahabi kuma ta zinari wa dilla da azurha bulon zinari bulon azurha bulon zinari bulon azurha haka aka surkawa gina dama da hagu wa an yi uta da asana da wabil barri yake kuma a tahi a kamo dabbobin sarari waɗanda sun kai kowace dabba kyau a samu ire-irensu wal bahari kuma a ɗaya dabbobin gulbi na teku wanda sun kai ko ina irin kyau sai a daza jihin titi ma'al tare da bayi an mai dane wa shimalihi daman titin da hagu ne da ko da suka tahowa ga dukiya nan bace ga ta nan to kaga dan abin da sun ka dauko bisa raƙumma kila ko ko kuɗin da aka kashe ga wagga hanya na mil guda ba su biya balaimal 27 to haka an kai huda huda ya faɗa ma annabi Sulaiman to bari mu ji wala an kai فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فما خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلما جاء سليمان لوكا تندهو أنن كايا تتعيقو سكا إسهور سليمان قال سيع النبي سليمان يكشي أتمدونني بمالٍ yanzu dukiya kuka kawo min ni aka kawo dukiya fama atani Allah abinda fama atani Allah abinda Allah ya bani na annabanci da manzanci da mulki khairun mimma atakum yahi abinda ya baku bal bari antum ku bi hadiyatikum tafrahuna kuna farin ciki da kuri da kyautar ku falamma jaa ar-rasul yani bil hadiyya lokacin da sakon ya zo da kyauta wa ma abu atba'u shirata da bayanai. annabi Sulaiman ya ce ni ku haka ma dukiya fama atani Allah min an-nubuwati wal mulki abinda Allah ya bani na annabanci da mulki khairun mimma atakum yahi abinda ya baku min dunya na duniya ku duniya dai ta Allah ya baku duniya babu addini aikin banza bal bari antum ku tafrahuna kuna takama kuna alfahari kuna bugun gaba bi hadiyatikum da ikkautarku li alfaharin ku. alfaharinku bisa harfi duniya da kawar duniya irji ilayhim, ko ma ka mai don musu kyautar su bima a ta min hadiya da abin da ka taho na kyautar Bala na atiyannahum bi junudin bala qibala lahum biha wallahi za mu zo musu da rundunar da ba su da makama ga ita wallahi za mu tattara musu runduna wadda ba su da makama ko san ta ba ta hakata ba su da iko lahum da su da haka ita wala nukuri nukhrijannahum wallahi za mu hishe su min hada su. Nin ya biladihim da garuruwan su saba'a wallahi za mu kore su azillatan suna kaskantattu ko hum sajiruna suna walakantattu za mu zo mu kore su mu walakanta su mu kaskanta su sun mai an ambaci wannan gari saba'a bismi abi kabila ta da sunan babar kabilar su shine saba'a bin yashub bin ya'rub bin ka'ban in ya'tuni muslimina in bu su taho suna musulmi ba to lalle haƙiƙa zan zo musu da rundunar da ba ta da gaba a walakanta su wannan muka da bilkis ta ce a sarakuna yanzu shigo alƙarya lalata da suke to za a yi haka za a wargaje ƙasar a kore su dan majalisa ya zan talaka minista ya zan almajiri sarauniya ta zan gwabruwa ko matatta ko gawa to idan muka didi abin da aka karanta kayan wannan shi na nuna shugabanni ko masu da'awa ya halatta su kashe kuɗi wurin da za a saman ma musulunci girma wurin da za a saman ma addini mutunci da ɗaukaka ai kaga annabi Suleiman wannan abin da yasa an kashe ba kuɗi ne ba shi a yi hanya ta zinari mil 27 ga dabbobi a jera ga mutane ala kulli halin wannan ai kuɗi ne aka kashe to amma me an manoha da kashe kuɗin manoha don a samar ma addini kwarjini da haiba da cika huska da girma da daraja da taho wasu da su sai tsoron makan tsore na kansu kaga wannan kenan babu layi, a yi tunani akan wani abu da za a yi ko da zai zama kashe kuɗi amma in yana saman mu musulunci daraja da ɗaukaka kila an gane ko ya kamata hakan nan misali yanzu a ce duk inda aka tafsiri ja Sokoto duk gari akwai ɗakin tafsiri wanda alal aƙalla shida da kujera ɗari biyar gyararre tsararre da kuma kayan sanyayawa da komi shiryayye kawai ya an tashi wani taro na kwarai ko na addini ko na duniya mai muhimmanci a shiga wurin a yi. daga azumi sai a shige cikin ayi tafsiri kowa ya jike sharaf da sanyi lahiya nau sai lokacin tashi shi mu ba na su gane ba a kashe kuɗi a yi wannan da za a samu a yi haka yana da fa'ida kwarai da tsoron Koro <laughs> a gajiya ga da haskara. yanzu misali inda za a ci za a yi ɗaki akalla ko mai ɗaukar mutum ɗari biyu a gyara shi a tsara shi a sa kayan sanyi wanda ya shekara goma bai taɓa zuwa tasiri ba sai ya zo ko don ya sha esin nan kaga in ya zo don ya sha esi sai a ɗura mai tauri a yi mai ɗuren sunna a kwaɗaɗa mai awoyin Allah esi ya kawo sai ya shi awoyin Allah kila ga misali ko to kuma ga annabi Sulaiman ne ya kashe kuɗi ga wasu manohohi wanda yi ga wajen ɗaya su taho su su wuce na an ta gama aiki ba amma ni an manowa samar da mutunci da daraja da cika fuska da haiba ga addini Mafumin? to sannan na gaba wannan ya nuna duk kyautar da an ka baka ka tabbata ko kana zato an baka ita na don ka ɓoye gaskiya ko don kai abin da ba daidai ba kakka amsa haramun da in ka amsa ka yi haramun an gane misali da ga malami in wani na ba shi kyauta ya sace yana ba shi na don ya kan mai sashi abin da Allah bai so ko don ya rushe wani abin da bai so a wani kan ya amsa baki bai ci ba ido na kunya shi ke nan. ya ba ka zai ta lai. a ba wasu mabukata Allah ya karba shi ke nan. sannan gaba ɗaya duk wanda an ka ba wani shugabanci ko ƙarami ko babba amsa kyauta gare haramun nan manzo Allah ya bayyana ya ba wani shugabanci ana ce mai Abdullahi ibn Lutubiyya sai manzo Allah ya hudu bai ce duk wanda mun ka ba shugabanci ya ɓoye ko kamar allura to Allah zai tambaye shi lahira zai taho da ita sai ibn Lutubiyya ce to annabi ga shugabancin da kabban na aji da yau na ya ritaya aji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karɓar kyauta ga shugabanni bululi na shi ko gululi haramun na in dai kana shugaba aka baka kyauta a ƙarƙashin inda aka shugabanci haka karba kana karantarwa ɗalibai sun tafi gida sun dawo hutu sun to mara doya la haramu. wale ya kawo ma shadda can gidan uwaye ne da uba ne da uwaye ne gidan uwa da gidan uba ne ba mai son shadda nan da ya kawo ma ba mai son doya nan da ya kawo ma inda ba mallami kake ba da ya haka kada yanka akai ba, shi da baka shaddan nan inda kana kida ƙarƙar ƙarƙar kada shida ta da ƙasar su ya dawo hutu ya gama da kaɗai baka eh, shadda ta dubu hamsin A ashe nan don ka ƙara mai maki don kakka kasa ya baka haramun duk wata harka ta da shugaba ko biro yanzu kai mallami a cikin aji ka an shi biron ɗalibi ka yi rubutu haramun ba a amsa biron ɗalibi haramun sai dai ka yi naka ba dai ma a ce mallan ga biro ya ba a kyauta ba a amsa haramun haka duk wanda ka shugabanci yankin shi ka shugabanci in aka ba shi kyauta amsa ya amsa haram malamai suka ce Allahumma sai wanda tun kayan shugabancin yana ba a kyautar kuma akwai alaƙar ya baka to wannan kana amsa yanzu misali kayan ka zama alƙali akwai wasu abokan da suna ba a kyauta to bayan ka zama alƙali sai suka baka ba sai ka amsa ba ko ka ko eh, wannan ko ko shugaban ƙasa haka surukin ka baka wani abu sai ka amsa ya halatta amma ba haka ba gaskiya kyautar shugabanni haramun ci a kiyaye falan ma ko to falan ma raja ar rasulu lokacin da shekara ya dawo bil hadiya da kyautar ka annabi sulaiman bai amsa ba wa ha ya bata labari ita bilkisu bi qauli sulaiman da maganar sulaiman sulaiman ya ce wallahi zai tattalo musu runduna wadda ba ta da gaba ba ta da makama ta sai ta kimtsa lissayar don ta hiya ilaihi zuwa annabi sulaiman litan zura don ta dibo ma ya muru ha bihi zai hore da shi da shi haka ta ce ku tashi babu zama a kimtsa a shirya tawaga ta tafiya an ka shirya an ka tafi suka zo suka ci ma'annabi Suleiman ila an min minhu zai dai kusa ga Suleiman ala farsahin kamar sauran mil uku ko sauran mil uku sha'ira da ya san da ita tun ka hai mil uku ta iso san da ita shi ma nan malamai sun ce akwai buƙatar dalili Isra'iliya ce qala to sai a hankuli ne ya kamata mu tashi yanzu ga ta can dai tahe ku cinkai ta ga ta can da ita da tawagarta ga ta nan ta kusa ga majalisar annabi Suleiman yanzu gobe za mu tashi nan bakin garkar annabi Suleiman muna cinkanta ga ta nan tahe sai mu shirye iso ta mujiya za a yi abin da ma karanta daidai Allah ka ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah ka yaye muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك